Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yayin da kwanaki kaɗan ya rage a fara azumin watan Ramadan, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi duba ne akan farashin kayayyakin abinci a ƙasashen Ghana da Kamaru. Kada na ja ku da nisa, bari mu je ga wakilinmu na Kumasi Hamza Adam, wanda ya kewaya babbar kasuwar Kumasi domin jin farashin kayayyaki daga bakin 'yan kasuwa. na Fati, ina sai da gujiya da shinkafa kayan awu awu. Da shinkafan nan sai da muna sai ruwan shi 130, amma yanzu an kara yanzu yanzu 150 haka muke aunawa. Ke da shi 130 muke sai ruwa. 130. Eh, amma yanzu 150 muke aunawa. don ma kawo na shaka ba bai kai amma ko kawo na shaka nan ma kafin ya kara ma kudin ma bai kai don kayan nan kullum ana karawa yanzu kayan ya yi tsada kwarai balle masara da bujiyan ga kullum ana karawa duba eh, masara da farko nawa kuke sayan ku daya wato kwata ku daya dama she mu muna sayan shi 3 million yanzu wai 5 million 5 million ga kudin lori ga wurin nikan ka kai wurin nikawa ba ka aje kuri ba ba su nikawa na fahimta an ka kai gidan malkade kenan idan kuka nika ka zo ka auna be kai saboda kudin lori duka ya karu kai ya zo hakan nan gujiya hakan nan gujiya ma na sa kudi a so min gujiya an kara kudin kullu ana karawa sa mu duba eh, da farko sai na kuke sayar da ainihin gadan wato gujiya ke farko muna sayan shi 5 million 6 million yanzu 8 million daga wurin ga kudin lori bagan na jarawa kafin ki jara ki sayar duka bai kai kudin da ya zama aikin mu da mun bari ya ma aikin kan ba ka bari shi sa muke kai yi dai suna na mami na kayan aune-aune daga babu station yanzu waken nan yanzu yanzu hakan gama nijen da muke sai she 6 million yau sun ce muna kuma wai 7.5 sakaran jiyar asabar yau monday kuma da muka zo kuma wai sun 8 million yanzu ba mu san yadda za mu yi da kayan ba kai magana wai sai faya hau wadanganga kuma na eh, ajuranga ne gwamma kenan gwamma kenan shi ajuranga muke zuwa mu dauko buhu nawa ne na gwamma buhun nan dai yanzu kamar 4.5 in ka zo nan ga kuma ce tashi kan ga 4.9 eh, to ga yanan na zo a shago da ake sayar da kayan haɗa shayi kama daga lepton da kuma madara na gwangwani za mu ji koya farashin wato waɗannan kayayyaki suke na hadiza ina sayar da lepton da sikiri milk nido kama id milk da da ana sayan shi kaman 800 carton guda ke eh yanzu kuma ya koma 1.1 ana cire guda 6 cds kwaya ɗaya daya kuma na cewa kwaya daya four cities duka an kara sai da farko nawa ake sayarwa shi muna sayar shi three cd shi carnation eh to carton din fa carton shi 62 cities. yanzu shuga kuma nawa ne eh yanzu 4 million sai farko nawa ake sayar shi farko muna sayar 2.2 million 5 cities 2 million 10 cities. amma yanzu muna sayar shi 4 million ana auna konko guda 4 cd 50 pesos duka muna kare kai hamza adam sashen hausa na muryar amurka kumasi Gana. To madalla, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru, inda wakilin Muhammad Bashir Ladan ya jiwo mana farashin kayayyaki a babbar kasuwar Yaounde. Jibril me zaka iya gaya mana kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da ita a nan ƙasar Kamaru a yanzu haka gashi kuma azumi ya gabato. Ya kudaden abubuwa suka kasance. To salamu alaikum ne yan uwa. Mm. Ni dai da dan kasuwa ne abin da zan faɗa kan kayan abinci gaskiya sai a hankali. dagwa ku ga kaman shekara baya biyun da ya wuce abu kaman fulawa da da kunshi jaka goma sha shida ne sefa na kamaru amma yanzu haka kam jaka ashirin da biyar a wani gurin ma jaka ashirin har da shida sefan kamaru mun kuma ketara gurin malam ibrahim musa wannan da ke amfani da fulawa da mai da kuma kanto a kowace rana wurin yin kayayyakin abinci wadda aka fi kira a nan kamaru da sunan makala shi kuwa ga abin da shi ma ya faɗa mana eh to gaskiya kan batun tsadan rayuwa muna wahala saboda eh, watanni uku da suka shige kan muna sayan fulawa a jaka goma sha bakwai amma yau fulawa ta haura ha jaka ishirin da biyar kun ga haka nan kuma mu ba za mu iya ce za mu ƙara eh, farashi akan abin kasuwan ba saboda in mun yi haka 'yan kasuwa juya mana baya za su. Alal hakika tsadar rayuwa bayyananniyar abu ce a nan kamaru musamman kuma waɗanda suke sai da nama wato mahauta a nan haka su ma mun same su a nasu layin kowannensu na kuka irin nasa sun nuna mana cewa euh, ya ce shanu da suke saya da a jika 350 ko 300 sun zama yanzu ana sayar musu da saniya daya a jaka 450 ko jika 500 na kuɗin sefa batun saya a kilo kuma yayin da su suka zo suna sayarwa ne kowa a yadda ya ga dama a wurin su alal misali nama ana sai da wanda ba kashi kilo jaka uku mai kashi kuma jaka biyu da ɗari takwas. Hmm. Muhammad Bashir Ladan daga yawon da na VOA Hausa a ƙasar Kamaru. Masu sauraro a dan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma jul Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shi